yau masu motsa jaka ma dai muryar jaka ta fi muryar ka kala aliyu to sai ka tsayan gauri karatun jiya ko sakin layin kar aliyu bunu ziyar ka daina karanta can ciki kalman farko na so in ji kala aliyu waye ga kala aliyu babu masu irin nan ba su gani ba da arba'in ko daidai eh aliyu bin ziyada ko to in aliyu bin da ne faɗi wurin menene ne na gani eh ina son mai kake so auren ma'anan ne cewa aka ce maganar da annabi ya yi sallah a zahar biyar amma akwai shakarwa wasu ce a la'afar ce amma duk dai masu raka'a a hudu ne ya yi biyar sai aka ce masa ayi ya ma'akin Allah kai sallah biyar yake eh, shi ne ita ainihin wata ƙulu an ta zalika ya kai ma a awar haka ne wannan yake biyar aka yi sai kana shakka ba sai ka tambayi wani ba sai a kai ma haka ne biyar ɗin ne awar kala ƙultu na'am haka ne shi ne fa kama fa fajar da fajar da kai ne sai ya tashi ya fajar da guda biyu me matsala to قال وكيء عن سفيان الثوري عن الخصيف عن أبي عبيدة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا قام أحدكم في قعوده إذا ɗayanku ya tashi wurin da ake zaba au qa'ada fi qiyami ko ya zauna a inda ake tashi او سلم في الركعتين او يسلم على ركعتين ابو فليتم يشك تصلف ثم ليسلم يا ما سلم ثم ليسجد سجدتين يسجد غدابيو يتشهد فيهما زي تهيا عاتكي ويسلم الا اياك قال تعالوا وإنما ذكرت هذا الحديث نكاو ونن حديث ني لأن ابن mas'ud, لما مسعود radiyallahu anhu, عنه رأى أن السلام لا يقطع الصلاة على Sallamewa سلموا بينك salla daga و mana ko ka sallame da ka zo ka tsora ka, sai ka in ta rafkanuwa sai bai bata salla ba sallame ne akan mutum ya sallame inda salla ba ta cika ba aka ga bai bata sallan ba mutum zai iya zuwa ya gyara ya yi idirakin abin da ya sutale masa وقال وكيو عن الربيع بن صبيح عن الحسن في رجل صلى المغرب أربعا متني صلى المغرب هدو قال تجزئه صلى فتاين ويسجد سجدتين لسهوه هي سجدة بيو أبو دربقن ولا النافع كبيعي زيادة يادة دركة قلت أرأيت لو أن رجل رجلا افتتح الصلاة متنيز إفادة الله فقرأ وركع وسجد سجدة ونسي السجدة الثانية ya tsaya ya yi karatu yi ruku irin rukun da ake da ya tashi ta ya da ɗaya ya manta ɗaya to ya bai hatta kama har bai suna ba sai da ya tashi faƙara'a zaka na nan. wana sai ya an yarka ita kuma a tabi bai yi ruku'i ba fi fi wa jada lissaniyati sajadatayn a ta biyu yi masa cikakko sujada guda biyu lokacin ya tuna akwai aiki a an farko akwai aiki a raka an biyu a fushe an min haza sujudi zai dauke wani abu na wannan sujada ita, cika ta farkon da shi asani ila raka'atil ula kaga kenan ya zama yana da raka'a guda daya sujadun tambayi ya ɗauki ɗaya ya karawa raka'an farko yanzu raka'a ta biyu ke tamaki halala kwanto la hulima to ya ba zai yi haka ba kala li ya niyyatahu fi hada sujudi niyyasa a sujudan nan ta biyu innama kana li raka'ati saniya bai yi sujjadan aniyar raka ta farko da ka ba dama a ɗauki wani fat na raka raka'a na biyu a gyara na raka'a na farko ba za a yi haka ba wala ta zai uku an yi ja'alha dan raka'atil ula walakin ya yasjudu sajadatan fayudhifuha ila raka a al-ula da kaga ta biyun ba ta kullu ba a nan sai ya yi niyya ya sujada ya cika ta waccan raka'a ta farko da bayi wasu jada ba Fata fatasiru raka'a wasa jada ta yi shi kenan daga nan sai tashi ya karo raka'a ya cika ta ya gama sallarsa fa'in kama ba da maraka a fil'ula ula idan ko mutum ya riga ya miƙe tsaye bayan ya yi ruko'in an ba da ma raka'a fil yayi ruku'i a na farko huwa sajada sajadata ma'ana ya miƙe ta biyun fakara a waraka sadakara kaga nan ba kai ga sajada ba in ga raka'a ta biyu din nan yayi karatu yayi ruku'u ainihin fazakara wa huwa ina ruku'u ya tuna raka'an farko sajada ɗaya masa annahu lam yasjud إلا فجرة واحدة قال يسجد السجدة التي بكيت عليه من الركعة الأولى هذا أيضا شيني بمي قال ليس ومن تذكر سجد كرة ساجدا ما لم يرفع رأسه من الركوع حرب أجا كان صدق ركوع با كبين أبو كان صدق ركوعي شيكنا أه؟ <laughs> yawa ne shi kenan ka ga wanke babu nan dole raka'a ta biyu ne za ta zama ita ke ta daya a wancan kaso raka'a ta biyu da ya bar ruku'i ba a ita dai wancan farko da ya bar sajada daya an faɗi da zai gyara ta amma raka ta biyu ai ana so kai kon legan din ta tunda nan a cikin raka ta biyu da aka ce an yi sajada baka zai karatun ne ba da an yi yayin ruku yayin sajada har guda biyu sannan aka ce to zai ɗauki ɗaya ya sa ce a gaba ɗaya wannan raka ai a rushe take gaba ɗaya tun farkon ta har ƙarshe don haka aka ce yi sujada da niyya ya gyara ta farkon ta ai wannan kaza an yi kon legan ta na'am yau wato nan can wani istinbadi bi haka ke tunda daga sajada ma baka ɗauke wata sajada ta gyara wacce da ita ba wannan wani rikici ne can da ake tafa ma yake ake ganin zai iya samun wani ƙarin ilimi a nan ma tunda raka raka'a biyu ga sun lafiyayyu bayan da ka ɗauki ɗaya ba ka gyara ta farkon can da ke tun da dalilin da ya saba daga ka yi su ne a biyar ta biyu to da kana sai ya ɗauka a shaka shi ke da magana hala kuma wannan kusan duk shi ne ake ma a ta fannin na kafa kafa ya ce ibtida'iyya ne ai na farko farko ne idan mutum ya tsaya ya iya su to za ka iske ko an je wajen mu tsawwala tun haka maganan yake amma kaga ai sarƙe-sarƙen nan ba ka karanta yara haka tunaninsu ba zai iya tsayawa su tara tunanin su rike sai dai in ka samu ne tsatso sai dai a ce ka samu kila ko yara ba su fin goma to in kai sa'a suna son karatun abun nan zukartun ya shiga cikinsu suna da ƙwaƙwalwa za su rike amma kuma abin yana da kama da wala don haka nan kwanda ɗaukar musu wanda babu rikici a ciki su ba sa son sabani ko sarke sarƙe yi nisa yana ba su wahala su ga ƙwaƙwalwan suna yawo ina nan an jima ya fita can shi sa ke in ka zo wajen karatu ana bukatun ka ne su ba za ka zo a karatu an yi nisa da karatu ainihin ka shigo in ba wanda yake ainihin abin nan ba ba zai kullum bai zama ɗabi'ar mutum haka ɗaya biyu lalura ne wannan lalura babu wanda ainihin ya fi ƙarfin ainihin lalura to kyan samu karatu a samu da kai yanzu ko karatu nan da muka fara za mu ƙara sananan yanzu wanda izo yanzu zai iya sanin abin da yake a baya sai dai dama ya iya dama ya iya shi kenan amma can karatu a fara da kai a tashi da a kai karshe da kai musamman littafin wancan littafin wani karatu ne da ba an yi iyaka kada in tafi abun ka. in ka ga an fara karatu ba da kai ba to sai da lura kahira ba yadda za ka yi hala wa kana maliku rahimahullahu ya kulu idza raka'a wa qad nasiya sajada إذا مطين يعني جاي يرفعه يتنوص جبع ركعة من الركعة التي قبلها ترك ركوعه أجد ركوعي بين أدرا فيبر ركوعي هذا الذي هو فيه وخر فاجده يقاضي سجده لسجدته التي نسي من الركعة التي قبلها قبل هذا الركوعي ما لم يرفع رأسه من الركوعي وكان يقول أتن الركعة رفع الرأس من الركوع كل ركعة أبو قيد الركوع هنا لكيتنا عند ابن القاسم إلا في المطولات هؤلاء هم المطولات يا إساقه